أيوة موجودة وأنظر أشرفة الأقربين أنك يعني في أساس الفرين أصوب أوف أنا أعطوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna yi Allah godiya su subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da rahmatsa da yarda ya babu ikonsa ki haduwa da mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki wanda yake yau muna takwas ga watan sha'aban ma'ana watan takwas ga watan takwas na musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa mai shekara 1443 wanda ya yi daidai yau goma eh? yau goma sha ɗaya ga watan uku watan mat miladiya shekara biyu na roƙo Allah maɗaukakin sarki ya jagoranta a cikin wannan karatu idan jama'a ba su manta ba karatun da malam ya yi muna shekaran jiya wancan sati wato malam ya koro karatu ya kwana aya ta ɗari biyu da goma sha 214 cikin sokin shu'ara wanda yake yau insha Allah ta za mu tashi aya ta ɗari biyu da goma 215 insha Allah malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون يوم مسلمين karatun da mana ya komo jiya wancan sati lokaci ya yi Allah maɗaukacin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi dangi na kusa wa'azi saƙon da Allah ya aiko shi da shi ya fara da gida kuma wannan shi ne ƙa'ida musulmi in ya samu alheri gidansu a fara sanin asibu a fara sanin ya sun samu da kun ga manzanci ba ƙarin matsayi ba ne alheri ne wanda a fa kenan kana rasulullahi gidanku ya kamata ka fara wa'azi in kai ma gidanku wa'azi sannan kai ta waje saboda alheri domin idan ka fara waje sai a ce to ai ka buji gidanku inda alin da gidanku ya kamata ka fara saboda sai Allah ya ce ya fara da dangi ne na kusa kuma ya kira su idan mutum ya samu alherin kuɗi Allah ya baka arziki ya baka wadata gidanku ya kamata a fara sanin gidanka iyalinka sun fara wadata sannan iyaye da yan uwa da yannai da kanni da dangi kowane ya san ka samu mm. sannan ka yi sauri amma kada ka zama indararo sai ga gidan so kana ba daji sai ga wani suna kyautar mota can waje yana yana kyautar kuɗi manya can waje amma gidansu yan uwa ne ga sun cikin talauci wannan ba kai aiki da aya alherin ya samu sun gidansu aka son a fara sanin an samu don mi saboda idan aka fara zagin ka gidanku ba na kware kake ba mu kun gani mutum ko mutuwa yi gidansu aka fara mala'iku rahama mala'iku su dinga tuwa suna sauran ni yan uwa ne ka faɗi game da shi daga in sun haɗa alkhairi ka samu alkhairi in ko sun haɗa sharri kuma Allah ya sauka kenan yawa musulmi abin da aka so da wa'azi da kuɗi da waɗanda abuwa du'a sun gida su fara sanin ka samu a fara da kai kai ka zan malam gidanku don saboda alheri ne wanda aka ba manzon Allah ya kira ƴan uwansa ya yi musu wa'azi ya gargaɗe su ya ja musu kunne kuma ya faɗa musu shi rasulullah ne Allah ya aiko shi shi na Allah madaukakin sarki yace ce wa sajjana haka alin janibaka wato kalauka ya gehenka ka sassaftar da gehenka liman ba ga duk wanda ya bi ka minal muminin daga cikin muminai duk wanda ya biyo ka ya yarda da abin da ka faɗa masa ya yi imani to ka ya masa imani in ya wurin ka sanyi ya ce wa zama da kai akwai daɗi kuma babu shakka mamman Allah ya zama haka الله مدوكين سركي فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا ألمت فتوكل على الله Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ma rahmatin min Allah ta dalilin rahama daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya so ka da rahama ya kai manzon Allah sallallahu dalilin rahman nan da Allah maɗaukakin sarki ya maka linta lahu sai zan lauta ya musu sabon da aka da kai suna jin zama suna jin daɗin zama da kai har ya zama suna barin kasuwanci wasu bar aikin gona wasu bar suna nan yunwa ma suna cin su amma suna tare da kai saboda suna jin daɗin zama da kai akwai wanda aka sandan manzon Allah shi ka rikon sanda akwai wanda a butan manzon Allah buta ya kare ku hmm. akwai wanda a takalmin manzon Allah takalmi ya ka ɗauka akwai wanda ka bi gaba akwai wanda a baya shi ina sa da manzon Allah bai jin matsalar komi hmm. akwai ma wani da yake wa dan uwa ne kai wani kullum kana nan zama wurin manzon Allah baka tashi kullun kai kullum sai ni in ce in samu in baka in ci da in ci shi ka wallahi wani ka bari ni dai ina jin daɗin zama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai sai da yake karatu wurin annabi ya la wanga dan uwana ne kullum yana tare da kai zamne ni ni na ka zuwa in ce in samu in to in bashi kai mishi magana ya bar ya bakka ya so mutai wurin kasuwanci shi ma ya samu mana mm-hmm. sai manzo Allah ya ce ka bashi la allaka turzaqu bihi na'am yana yiwa kai arzikin da Allah ya ka baka sanadiyya kai na shi da azama wurin ka saboda ka bashi ya zaman shi mana mm. ko ko zama wurin manzo Allah wasa na mm. jama'a ko ba haka bane shi yanzu Allah ya yi mai baiwa shi in yana zaune wurin manzo Allah daɗi ya kai kai kuma kai sai ka nemo abinci in ka samu ka so ka dan mai dan uwanka na sai ka turzaqu bihi yana yiwa kai ana baka arziki ne sanadiyya ta da wannan malamai suka ce kenan akwai mutumin da sanadiyya wani Allah ka bashi arziki abincin da haka ba wani kwano ne da a gidanka wala shi ya arzikinka in rana duka kwano na wala arzikinka ya koru wallah wallahi mala akwai mutanen da haka bar ganin wai kai kana ganin wanga ya to a samu abinci ta wanga ya to a samu abinci ya hankuri sai ka kyale wakka ba dai Allah na kawo azumi ana ba su ba ita ba su kai a wakka to saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi mutane zama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daɗi kwarai da gaske ko mu yanzu da za a ce mun rayuwa da shi zaman mu tare shi sai mun fi jin daɗi bisa ga duk wani abu wallahi malam shi yasa ga sahabbai ana ruwaitowa ce ka anna ala ru'usi musayf min alwaqar in suna zaune wurin manzo Allah sai kace tsuntsaye na abisa kansu in suka motsa tsuntsaye su tashi wannan zama in sama zama ta dace kuma shi kai ne yana tauye kai ne yana saboda su domin kun ga wata rana har gida ne suka cika gida ne yana jin kunya musu mai ce ku wace yana jin kunya sai da Allah ya saukar da ya wace su jama'a ina fatan gane magana sai zan suna shiga gidan har gidan inda iyali sai da Allah da kai ne ya wace Allah ya saukar da aya cikin suratul azab ku tashi in yace ku shigo ku nemi izini ku shigo in kun ci abinci ku wace tare in ka diba za ka sai da Allah ya wata da kai ne saboda suna jin daɗin zama tare da shi umarni ne Allah ya bashi yace waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka sassartar da kanka. ma'ana ka lausa ya gefen ka duk wanda ya labo ka ya rabo ka ya ji daɗin zama tare da kai da duk wanda ya bi ka daga cikin masu imani ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al-muwahhidin wato masu kaɗai ta Allah sawa'un kanu min a cikin takasdiriya sun kasance daga cikin dangin ka awwalan farko ko ba su ciki falittida'u bihim farawa da su dangin ka bil inzari da wa'azi ya hi dacewa li qurbihim saboda kusancin su wa asbaqiyatin da kuma sun yi wato gaugawa wato tare zama tare da kai su ne magabata kowa dan jinin su kake wa kazalika ahlul ilmi aula bi ta'lim haka ma abuta ilimi gidajen su dangin su ya kamata su fara karanta suwa kahin kahin wasu awwalan tun farko li qurbihim saboda kusancin su dan uwanka ne shi ya kamata ka fara karanta ka fara karanta suwa min kana ganin wani malami sai ya fara shi hida iyayen zai fara karanta suwa kai kai dokar in ka taho zama ɗaya ne mu zai fara kan tafiya sannan ɗaya muka son fara tahowa sannan wa'anda yi su fara tahowa shi ne ake cewa likurbihim wa asbaqiyatin ilai so sun riga kowa zuwa gare shi thumma mal asbaqu fal asbaqu sannan wanda ya riga sannan wanda ya riga yace wa amma limul janibi wat tawadi amma bangaren abin da ya shayi wa tsaftar da gefe a lausa ya ma gefe duk wanda ya labo kai daɗi da kuma tawadi wallatufi da kuma tafasawa fa yashtariku fiha almu'minun wato mu'mini suna tarayya a ciki duk wani duk mu'minin da ya labo ka sai daɗi ta zama tare da kullum kullun bi qadarihi kowane gurgudan matsayi ne haka a girmama shi wa muhallihi da kuma muhallinsa duk mai karatun tarihin manzon Allah sallallahu da wahala a ga mutum ya ɗauko fitina ko ya ɗauko tashin hankali rigima ya rikice ya so wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya samu waraka kan ya koma duk wanda kaga ya taho cikin bakin ciki inda wurin manzo Allah ya taho kan ya tashi Allah wada sarki ya waye masa ko namiji ko mace haka haka Allah yi shi wani mutum ya taho ya rasulullahi halaktu na halaka ce ma a halaka mai halakar da kai yace waqa'atu ala mar'ati fi ramadan ya rasulullahi na auka wa matata cikin ramadan sai manzo Allah ya ce kana iya kana da abin zaka yanta ku yanga da shi yace babu ce kana iya azumi 60 yace ai azumin ga gashi 30 da na kafa har na ce ni abin da ni yi 30 hmm. na to gashi an ka ce yi 16 wa na nika iya wa wallahi malam mutum nan sai sai kwatakyar ina nan ina bibil kana ya ce da miskini 16 sai wallahi ya rasulullahi makka nan cikin garin mu babu in babu wanda ya kai talauci sannan sai fa'i ya nan zamme sai ga wani mutum ya kawo taiki guda biyu na dabino manya-manyan irin manya-manyan buhuwar rabi ne guda biyu ya kawo za Allah ya ce ina yake shiga shi tashi ka kai ka ɗauka su kai ka ciyar da ne gudun sun sake matsayin ka fara azumin ka ya ce ya rasulullahi ma bane laba ta ha tsakanin unguwannin madina guda biyu tun daga unguwa kaza har zuwa unguwa kaza babu wani gida da suka kai suka kai gida talauci ya rasulullahi shine sai manzo Allah ya wuce dariya har sai da aka ga waɗannan hakuran nashi masu dinin doki ka sai ka ci da iyalin kaga yanzu ya taho yana hudun ya halaka yanzu kuma ya kuma hana murna kaga an sha gabe hawaye jama'a ina fata mun gane magana saboda kamar za Allah duk wanda ya lafu ya jinsa mace ta ta iska ce ya rasulullahi na to in ba da kai na kyauta gare ka ya rasulullahi manzon Allah dai gare bukata da sai da wani ya ce ya rasulullahi ni dai in ba ka da bukata a wurin ita in ji wannan mutum annabi su kana da kuɗi na da sadaki babu to a ƙarshe ka ga abin da ya faru sai ga shi annabi sassu ma ya yi ta ce ma za mu aka mil ƙur'ani mirgir shi ne ƙur'ani ya ce ina da su ma'i ta kaza wa kaza tare da ina da sura kaza da kaza na haddace ta ƙara'uha an zahari kalbik kana iya karanta su da kai suna bisa kan ta suna ne ya rasu la gam ce iz haffa ƙarzan wasu tukaha au mallak tukaha bima ma aka nuna Qur'an ka na auren ma ita dalilin abin da kake shi na Qur'ani idhhab fa allimha 20 aya ka ji akwai ka karanta ka karanta da ita aya 20 na Qur'ani kaga da shi da wan kowa an share mai hawaye ne yanzu ta samu miji shi ma ya samu mata ne to so daga shi yasa annabi sallallahu alaihi zama ne da sahabbai ne malam yana da dadi kwarai da gaske suna jin dadin zama tare da shi shi yasa lokacin da kayan maka suka ce a kore su sun shiga damuwa kwarai su amma su suhaib su bin mas'ud su bilal sun ji damuwa da aka ce manzon Allah kuma shi ma ya dan karkata akan ya dan dan dan jaye mai kadan domin manyan maka su kusan kusan to saure shi manzon Allah sallallahu alaihi ya karkata akan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a'a kada kore su to suna jin in zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ba mu ikon gane amin shine yake cewa fa in asauka an ya haimi mana to bai da mai ta ka fara ko guda bai iya ka dai bai da bawan zai yanta bai ya zumi 60 sannan bai ya da ci da mutum 60 kuma na abinci ina mai tafi to gida ne yana zama gida na bai da komi <laughs> to saboda ka abinda annabi ya yi shi na daidai albabu iza baka ittafa kowa idan ta matse budiya ta kai malaman usulu suke suka ce idan kowa ta matse budiya ta kai sannan in ta buɗe kwarai kuma matsewa ta kai dama shari'a musulunci ya kanta ina duk kan matsu kan matsu kan matsu to sai sai shari'a ta kage ma kafa sai ya kurda ka wuce shi ke sai a koma dahi ba don ka wani sake kurda ka ba eh <laughs> a imana yanzu an ka saki wannan kowa ai kowa shigowa zai ka san mutane da su kowa ban zana banza na yaka malam tigar fa in asauka fa in asauka fa qul inni bari'un mimma amalu na'am Allah madaukakin sarki yace fa in asauka idan suka saba maka su dangin ka da kai mawa'azi suka ki suka yin abin nan da ka umarci su da shi ka ce kai rasulullahi ne Allah ya aiko ka da shari'a su bi ka sun ka kiya to Allah ya ce faƙul lahum ka gaya musu sun kun kiya to ku sani inni bari'un mimma ta'malu lalle ni na barranta ba ni ba ku ba ni ba duk abin kuke aikata wani shirka da Allah madaukaki min ibadati ghayr na daga bautar wani Allah madaukaki ba ba ta da kenan wannan ya gwada cewa duk mutumin da ya saki Allah kana saki ne ko dan uwanka na da wannan ne musulunci bai yadda ka zama da mata wadda tana tana tsahi ba matar ka ta duk son da haka mata duniya in ka san tana tsahi ba ka zama da ita don mi saboda ba hanya ku guda ba duk wanda ya saki hanya Allah kana saki ne shi yasa kana gani duk magana ne ka yi wasu har su gane ta yace wala ya ba su fasiqin wala madrasatu baya halatta ga musulmi mukallafi baligi yayi abuta ga wanda da wanda a fasiki har da zama tare da shi in da lura sai da lura amma suka ga mutum ya samu abokai fasikai ya rike wai wai su abokan shi ne wannan ba daidai bane saboda ka duk wanda bai sha'awar doka Allah kai ma kai kada ka sha'awa Allah madaukakin sarki yace ma annabi fa in afauka in suka sa'a maka dangin kafa fa to ka gaya musu qarara inni bari'un mimma ta'malu ni na baranta ba ni ba abin da kuke bauta ma kuke aikatawa na bautar gumaka ba ni ba kenan wannan shi abin da ya kamata kowa ya yi mace ba ta bin Allah to shi kenan wassalam kai kai ta ki to shi kenan wassalam ita ma miji in ya kiya shi ma ta taimai wassalam wallahi ba na zama da mutum da bai sallah ko kwanan baya wata mata ta kawo ƙarar mijinta wai ta ce wallahi bai azumi kuma wallahi bai sallah kuma wallahi a ciro shi gaba gare ina faɗi in ji ta ce a ba mu sake wannan ba ya za ki zama da mutum shekara wa shekaru ba ki tashi faɗin bai sallah ba sai yanzu yana son cikin mutunci ne saboda kaga shi musulunci bai bai yadda ka zanna da wanda zai ibada ba in har mutum bai yi kuma kasan da gangan bai yi to ku raba gari ku raba gari hanyar jirgi daban hanyar mota daban ko ba gaskiya ba eh eh ana gaisawa mana kai a dama ita hulɗa daban gaisawa hulɗa daban gaisawa daban ita a haɗu a gaisawa nan musulunci yake ayyukan amma yanzu kuna hulɗa kuna abuta kuna cin abin tare kuna zama tare in dai in ka san mutum ba na ƙwarai ba ka yi hakan ne don me kada ya jayo ka sa ka ko kuma kada tabaki ne ya shahe ka jima ko ba hakan na ba imam al-bukhari ya rawaito hadisi mai ban tsoro wallahi cikin adabul mufrad yace wata rana abu ya yake cewa duk wanda ya sun ya yanke zumunta shi daga nan majalisin da ake cewa la ya tashi bar wurin ka kawai sai aka gaɗe wani matashi ya tashi ya ce wurin yar uwa ta ya jima ya kace alaƙa ta da ita sai da ya ce cin wurin ta ce a ah, ne mai kawo ka wallahi na ji an yi ya ce har manzon Allah ya ce duk wanda ya san ya kace zumunta ta yi ya tashi ya bar shi ne ya tashi da wurin shi ne ko na tashi sai na na kullo alaƙa ta da ke zumuntanmu na na na gyara sannan inda in koma inda yake shi ke na gode Allah shi ma albarka ya sake kuma shi na sai aka tambaye shi aka ce an ga ka tashi ya ce wallahi abin da abin da ya tashi yar uwa ta ya kada ba mutane da shi yasa ya sake shi yasa ya tashi da wurin nan sai wurin na naji manzon Allah ya ce duk majalisin da akwai mai kada zumunta rahama Allah ba sauka wurin innar rahmata la tunzilu ala qaumin fihim qati'u rahmin lalle rahama Allah ba sauka a cikin mutane cikin su akwai mai kada zumunta shi yasa wura yi wannan magana kaga yanzu majalis inda ana yin haka na aika sun akwai magana ko wasu iya kamar su kaji zumunta su kuma anan tare su a hullar su ubangiji Allah ya kare amin gaba sai yake cewa "Wata wakal" Wata wakal ala al-aziz ar-rahim hmm. alladhi yaraka hina taqum وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم yawa مسلمي sun كاتي كاتي علاقة دم da mutum السابر جننكا saba da shi jininka ka kati alaka da shi wato sai an kai rayuwa nesa to kuma Allah ya ce ka kati alaka ta duk mutumin da bibi Allah ba haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya ce mai kada ka tsoron komai don ka kasa alaƙa da duk wanda bai bi Allah ba wata wakkal ka dogara bilwawi wa fi qira'atin bil fa'i fa tawakkal ay siki billahi ka amince ma Allah wal taqawtikatuka billahi wahdahu kuma amincewa ka da Allah da kasance ita kadai wato Allah shi kadai zaka amincewa da shi kama kamar anbiya'u yasiquna bihi min qablu Kama yadda annaba suke amincewa da Allah tun inda an kai ai la takhafu min al bara'ati min al ashirati kada ka tsoro don ka yi bara a ka raba gari da yan uwanka don ba su bi Allah ba kada ka tsoron komi ko yi ba su yi maka Ya ce, au gairihim ko wani wanda ba su ba mimman asa Amurka daga su ne sa'a al’amarinka. don bai sa'a umarnin ko al'amarin ka don ka kada alaka da shi kada ka tsoron komi fala a albara'atu minhum shai. Bara a da kai da su bai su sama komi komi bai su sama maka da komi don ka raba gari da wanda bai bi Allah ba kada ka damu kila abokin cin abincin ka ne kila abokin hulɗa ka ne ko abokin wane ne ya bin Allah ka rabu gari da shi kada ka tsoro komai bai faruwa wallahi don wani ganin shi in ya rabu da mai gida ne ne so ina zai komawa ina zai samu abinci ina zai kaza ina zai kaza ai ina rabu da wani abinci na ya ƙari? to kada ka tsoron komai in dai saboda Allah ka rabu da mutum yace wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim kuma ka dogara ga Allah mabuwayi mai rahama shi mabuwayin nan mai rahama shi ya ce ka ya kada ai Allah shi ne Allah allazi amaraka bidhalika wanda umurce ka da wannan fa huwa kafiyaka ko fa huwa kafika shi Allah ya ishe ka an kullu shay da kone irin abu wa huwa muttasifun bil izzati Allah ya ce sifantu da izza ne buwaya fala ya galibu shay'in ba abin da ke irin jaye Allah madaukakin sarki wa bir rahmati kuma Allah ya ce sifantu da rahma fala tusibaka fi janibihi shidda tsanani bai samu wakka ta gehen ubangiji subhanahu wa Ta'ala dai kai abin da ya saka wa qad kana kadhalika li jami'il anbiya ga wannan ya kasance ga dukkanin annabawa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi ta'qibihi a cikin wato ƙarin bayanin da yi akhir kulli qissa kashan kotu qissa min qasr daga cikin kasoshin su ma qaumin tare mutanen su ay wa ilayhi jami'a umurika kamika dukkanin al'amuranka zuwa ga Allah madaukakin sarki alladhi yaraka hina taqum wannan da yake ganin ka lokacin suke kake tsayuwa ilsa zuwa sallah wahada ka kai kadai domin Allah madaukakin sarki ya fama manzo Allah wa dare na Allah sai ya tashi na ibada Allah yana gani ne shina suna kokarin ibada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layl inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layl wa nisfihi wa thuluthahu wa ta'ifatun ma'ak hmm. wa Allah madaukakin sarki su inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijin ka yana sane annaka taqumu adana lalle kai kana tsayuwa kusa ko min sulusai daga wato bi bisa ukun dare manzo Allah in ya tsaye kama kiyamar laili sai ya raba dare uku ya cinye kashi biyu yana tsaye na ibada wa sulusi da kuma ɗaya bisa uku wata rana ɗaya bisa uku wata rana biyu bisa uku haka manzo Allah yake cinye dare cikin ibada ko dare na Allah sai ya tashi Allah maɗaukakin sarki wannan da ya raka yana ganinka, shi ne tafi mu lokacin kake tsayuwa cikin dare kana ibada kai ma lokacin da ka tsaya cikin dare kana ibada Allah yana ganin ka duk wanda ya tsaya cikin dare bari ganin kowa ya yi kwana duk wani sauti ya yi ƙasa wallahi Allah yana ganin ka kuma ya san matsayinka ya san da kai wannan wani sharaf ne war shaida ce Allah ka ba su ga irin ibada da manzo Allah kai da daddare shine yake cewa alladhi yaraka hina taqum wannan da yake ganin ka lokacin take tsayuwa ilsa zuwa sallah wa da kai kadai au ila gairi min da kuma zuwa ga wani aiki wanda ba sallah ba daga cikin ayyukan da'a Allah yana ganin ka in kullu taharrukatihi sallallahu da'atu lillahi lillahi azizur rahim domin dukkanin kai komo wanda manzon Allah kai dukkan dukkan shi da'a ne ga Allah mawwayi mai rahama saboda shi Allah madaukakin sarki ya san duk abin da adam kai kai ma musulmi ya zan duk kai to gidanka za ka je wurin aikin da'a in ka yi daji wurin aikin da'a kai in ka yi ofis wurin aikin da'a kai haka na haka son mutum ya zan duk kai kuma mutum ya zan wurin aikin da'a ne domin bai dace musulmi akwai zan ana ganin su wasuwa da ba su dace a gan shi ba ko ba gaskiya ba mai ziya karshen littafi ya yi wasu nasihohi ya ce ya dace kada musulmi a gan shi ko ina sai wuri biyu yake in ma in zai samun lahira samu aljanna ko in zai samun abin zai ci in ma in ka to gidanka za kana wurin bada aljanna ko za kana bada abin da ka ci haka in ka diba duka ayyukan ayyukan kwarai ne amma kada ya za akwai na uku ga mutum don ka san wannan ya gida ne ina yi zina wurin karta zina wurin lido zina wurin dara wallahi malam kaga mutum ya buro iyali ne a ce ana ta bugawa wani sai a ce abin da kunuka wani table tennis wani zuwa akai a kasa a tsari a ita ta yi sai dare ya yi na can wurin shi ta wallahi duk wannan ba a san musulmi da irin wannan yanzu kai musulmi wanda a gaba gare ya da abubuwa gaba gare da yawa ina shi ka yadda yana suna wasa da lokaci ne Allah ya ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa tarqallu baka fi sajidin kuma Allah madaukakin ne wanda ke ganin ka wato lokacin kake jujjuyawa jujjuyawa kada kake tsari a cikin masu jira ay yaraka musalliyan fil jama'ati fi jama'ati musallin bir raka'ati was sajadat kuma Allah yana ganin jujjuyawa ka a cikin masu yin sujada yaraka musalliyan Allah yana ganin kana yin sallah fil jama'ati musallin a cikin jama'a masallata masu yin sallah bir raka'ati ta yin ruku'i wasu da kuma sujada kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi yana gari lokacin da yake shiga cikin sahabbai yana sallah in yayi ruku'i kuma su yi in yayi sujada su ma su yi sujada kada shi ma wannan wani sharaf ne da ke gwada sallar jami'a tana da wani matsayi kwarai da gaske don Allah ya faɗa ma annabi yana gani lokacin da ke shiga cikin jama'a na sallar tare shi idan jama'a duk kudin mutum ya kamata ya so ana sallar ko ba gaskiya ba Allah duk tarin ilimin mutum ya kamata ya so cikin jama'a na sallar shi koyi mukaminka koyi matsayin ka zuwa sallah da kai hmm. ko ba gaskiya ba hmm. domin kaga wasu sarakuna ba da wasu na cewa sallah saboda rauni ne ya girma kwarai da gaske ba bai hitowa saboda saboda ka talaka su rena shi hmm. kaga ya kamata ka hito tun da ga annabi Sallam, ya yi kuwa matsayi duniya da lahira in dai duk halittu na Allah duka babu wanda ke matsayi ne amma ya hito na sallah cikin jama'a kai ma ka hito cikin jama'a gane ka Allah ya ganka ya bada shaida a kanka amma in ka ci ka tsaya gida ka sallah babu mai ganin ka ko kuma don ka a roƙe ka wani abu ko kuma don mutane suka kure na ka ce sun gane kana dukawa kana tashi na wannan mun <laughs> gidi Allah ya sawa ka san wasu ta suke wai in masaraki na sallah gina ne faɗuwa yake ya ana gani na sallah mutane girma ne faɗuwa ko ku ji magana ga wata ka san ba a ganin zaman sarki ba a ganin tashi da kuma to ka san wani yufa da wannan suna karfa da mutum har su kai su baro wallahi malam abin da zai zama a rike ga mutum shine ya hito cikin jama'a a ganshi na sallah ce kai wallahi sarki wannan sallah ba ta kuce cikin jama'a shi ka sallah to haka ya zama alheri ga mutum Allah ta ba mu ikon ganewa. Sai Allah ta'ala ya ce innahu huwa samiul alim. Innahu huwa samiul alim. Allah ta'ala ya ce innahu lalle shi gane wa ta'ala huwa samiu Allah shi ne mai jin nan wanda babu wanda a ji irin nashi. Al kuma Allah shi ne masani wanda babu wanda a da ilimi irin nashi. Yace ai la sami a mislahu babu wani mai ji irin shi. don shi Allah maɗaukakin sarki yana ji irin jin da ba irin na kowa ba don ga shi Allah maɗaukakin sarki yadda yake ji duk abin da ya nisa da abin da ya kusa a kusa duk Allah yana jin su da wanda a cikin ƙasa da wanda a bisa ƙasa da wanda a bisa iska duka Allah yana jin kowa amma yanzu kai ga akwai abin da ba ka ji ko ba haka ba akwai sautukan da ba ka ji kai da yanzu kaga idan jinin suna magana ka ji in suka ɓoye ba ganin su ba ka jin su kadalika mala'iku ba ka jin maganar su ko ba gaskiya ba amma shi Allah duka yana jin kowa dukkanin sautuka Allah yana jin su kaga ji ne ba irin naka na ba kaga masu aqida cewa Allah bai ji ba cewa Allah bai ji kaga sun yi kuskure Allah da kai ne ce shi shina ji to kuma ka so ka ce bi. kuma akwai matsala ko babu matsala Allah shi ta ina ji kuma shi ta ina gani hmm. ni ruwanka ka ce ɗaya kayata amma ya jin yake baka sani ba ya gani yake baka sani ba kenan kawo zan baka innahu huwa as-sami'ul alim yati wala yasfa alayhi shay'un babu abin da ke boyuwa ga Allah Allah yana ganin komai da abin da a cikin ƙasa da abin da ƙarƙashin ƙasa da abin da a cikin sama duka Allah yana ganin su wa bil idafati ila kaunihi al aziz ar rahim yace fasar kuka gairu wa tawakkalta alaihi la yaziduka illa bina'a ki ta hanyar jinginawa su zuwa kasancewa Allah madaukakin sarki mabuwaye ne mai rahama to saboda ka yanzu ka bar waninsa ka riƙe shi ka dogara gare shi shi dai ba abin da zai ƙara wasu face wadata kawai wa daraja da daraja wani tsaya da wuka idan ka rike Allah ka dogara gare shi zai ƙara haɗu wuka wa kana mawdu'us sura al-amru bi tabligh risala ya kasance pocket na wannan sura darasi na wannan sura ga baki ɗayanta shine umarni da isar sakon Allah madaukakin sarki wali itimadu alaihi ta'ala kuma dogara ga Allah madaukakin sarki fa innahu yunjil mu'minin domin Allah madaukakin yana yana tsirar da mu'minai wa yantaqimu min kafir kuma Allah yana azaba rama da duwanda a kafiri gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نسيم نعم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ما لهم يبكي الله شنو بعد بعد أن نزه تعالى القرآن باين الله يطلق في القرآن أن أي التباس لقدون الكتب مع الشياطين تارى الشيطان وأمر نبيه وكما الله يأمر النبي بالإنذار به يقرب إلى القرآن bayyana shi ma ya ati Allah ya yi bayani ga abin da aka yi annal kahanata ya yi bayani abin da aka yi wato al-kahanata wato ya yi bayanin bokan wa sifatu man yata'amalu ma'a shayatin da kuma sifan ke ta'amuli da shaidannu. fa qala sai Allah ta'ala yace hal unabbi'ukum yace kuna son in ba ku labari alaman tunazzal shayatin wato ga waɗanda shaidannu ka saukan ma suka ji wurinsu domin kasan sun ce in suna da abokan suka sauka wurinsu shi manzon Allah mala'iku ka suka ji wuri ne suka suwa wuri ne kawo mai sako to yanzu kana son an faɗa maka waɗanda shaidannu ka sauka wurinsu kai musu su kai musu sako domin Allah ta'ala ya faɗi ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum mushrikun kenan su shi'in suna wahayi zuwa ga waliyansu mutanensu shaitani sai ya ce ɗauki ƙarya sai ya so ka yi faɗa maka sai kuma sai ka ɗauka kuma suna nan hanyar suna suna yi da abin zai baka tsoro akwai mutanen da in an ka ɗauke mu an ka mutum sata in an ka ce wurin su su ɗan jira musu su hito sai shiga cikin wani ɗaki mai duhu in shiga ɗaki mai duhu a jima kaɗan can ko da ya ka tuwa ya yi zuwa zuwa yake gaskiya masu ɗinka da an ka ɗauka suna cikin garin gaba da shi ba kaga da garin ya ƙaya don balaka amma ya faɗa ma inda yake bai faɗa ma inda yake sai dai ya ce maka yana cikin garin gaba da shi ba kuma yana nan wajen gehen kudu kaga wallahi tsara ki zaka ina yi imana kaga da garin to yanzu kai ina in ka ce kudu gari ina za kana to inda wani za kana wa za ka tambaya in ya isa ya faɗa ma wani wani ya ɗauke shi kuma yana ɗaki kaza gida kaza mai lamba kaza ka fi san ka iko a ka bai ya faɗa ma haka sai shi ma ƙarya don ya anshi kuɗinka kai kuma sai saboda ka dambala sai ka yadda kaga in ka diba wa'annan wasu lokuta suna amfani da rahonnai ne ɗannu dama in ya shiga cikin ɗaki sai ya kira shi ɗani ne ce to ga wani ya taho masu ni ne an ka ɗauka sai shi ɗari shi ne ƙarya don manzon Allah ya faɗi sai sun wa mutanen su ƙarya ɗari gaskiya guda da ya faɗi gaskiya guda an ka dace shi kenan sai ya yi ƙarya ɗari ai ka fa wa ƙa'ida ba kai abin da an ka ce ai ba haka ne ya kamata kai ba ka za ka sauran sai ake ma ƙarya to shine Allah madaukakin sarki yace hal unabbiukum yace ba zan ba ku labari ba kuna son in ba ku labari ayyuhal kuffar ya ku kafirai alaman na zuna shayatin ga shi nuke sauka wurin su yace bi hafi bi hafi ihda ta'ayn min illa asli ai alaman tatanazzalu shayatin ke ta umbini dama abin da yace ma bi ta'ayn nuktabi ka yukasar fihi ala ta'in tatabayyana al-iba duk wani fi'li mudari'in da ya fara ta'un guda biyu ana ishahi guda تتذكر فيها تتذكر تتدبر فيها تتدبر تتفكر فيها تتفكر دعنا تشوى هذا shi ne yake cewa ta nazaru ala kulli afakin afim shi'inu suna sauka su shi'inu suna sauka da duk wani afakin cikakken makaryaci shine afak afim mai yawan zunubi fajirun wanda afan darre daga dokokin Allah madaukakin sa yace mislu musailamatul kadzabi kamar misalin musailama alladhi za'ama annahu nabiyyun yuha ilayhi wanda ya riya yi kage cewa shi annabi ne ane masa wahayi wa ghayruhu da wansa da min alkaha daga cikin bokaye sai sai shi kage ce ayi wahayi an kai masa ai an kawo mai sako daga Allah madaukakin sarki shine Allah ta'ala ya ce yulquna sam'a yace su bokaye suna jeho jinsu ai suna jeho abin da suka jiyo ai ma sami'uhu min ash-shayatin abin suka jiyo daga shaytanu sai su jeho shi ila awamil khalqi zuwa ga wato game garin halittu wato wawaye jahili daga cikin mutane sai Allah ya ce wa aktsaruhum kadibun mafi yawancin su makayyata ne fi aqwali wa cikin maganganun su duk da yake yulquna sama anan wasu malamai suna fasara ce su jinnu suna jeho abin da suka jiya zuwa ga bokaye su kuma bokaye su ɗauka su jefa ma dambalalli daga cikin mutane domin gabanin wato zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kasance bokaye suna zuwa sama a boka aljannu suna zuwa sama suna tsoron ji to lokacin da manzo Allah kuma ya bayyana sai aka hana musu sai aka sa tsaro ga sama aka samu sama security mai bala'in wato wahala tsallakawa sai zan ba iya sai su aljannu suka yi mitin suka ce ya kamata mu zagaya cikin duniya mu gano wani na naka sa wai ba ana hana mana mu ce maka wari shi gina sai an kakkasa wasu ko ku ce bangare kaza bin kuma dalili ko ku je wurin kaza to su waɗanda aka daga cikin addannun nainawa addannun nasibiyin sun taho batun da dakala suka iske annabi da sallama na karatun qur'ani na sallah suka tsaya suka tsawara wajen suka ce lalle wannan shi ne dalilin da ya yasa aka hana muna suka dina ka sun so su jinni duk da yake yana karatun su wasu tura da mawar wasu jinni ba kamar da wasu malamai suka faɗa shi ne sai Allah ta'ala ya ba da labari qul uhiya ilayya annahu sama nafarun min al-jinni to shi ne tun bayyana manzo Allah kuma sai aka hana mu zuwa kawaran jin sama sai dai in suka tafi so kokarin kokarin zuwa za a je da wata yula ta wuta kuma duk wanda an ka jefa cikin jinnu in ma dai a same shi a narkar da shi gaba ɗaya wati ko ai kure ne ya haukace ko kuma ya sheko da gudu ya samu rami ya shige ko ya samu jiki wasu dabba ya shige sai ya giki sai ya haukata ta to dan mafi yawanci da wahala su dawo lahiya lau duk wanda ke sauran ji za ga an je shi an hana mai sai zaka ce wa anna la a sharun uril man fil Abdi, am arada bihim rabbuhum rasada ko ba sani ba shin wai shari ne aka ne ga mutanen kasa muna zuwa muna sauraro alheri muna zuwa muna faɗa musu Sai za an hana muna shin shari na aka nihi gare su kuma shari'a ta Allah ka nihi da su haka suke su jinna kafar to saboda haka su suna zuwa suna sauraron ji sai su faɗa wa bokaye bokaye su faɗa wa mutane yace wal aktsaru bi ma'ana al kull yace wa aktsaruhum ai ma'ana kulluhum kadibun dukkanin su makaryata ne duk wani boka da ka sani makaryaci ne li'anna shayatin muni'u albatta min istiraqi sam'i ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin su shaidanu ga daya an hana su yanki an hana musu zuwa sauran ji ta ta ji sama tun tun aiko manzo Allah ta sallam wa yumkinu an yakuna ala babihi biha qabl bai bisa ina yiwa kuma yana nan akan babin sa tun gaba na aiko shi fa fi zalika yadmu ila al-masmu'i kadiban kaseeran suna hadawa da abin suka jiyo sai su fada da ƙarya mai yawa yace wa amma ba'da an ba'da an hujibati shayatin an samai fa kulluhum kadibun amma bayan an sha bakan sai inda da sauran sama ya zama dukkan su makayata ne kadibuna fi aqwalihim makayata a cikin maganganu saboda in ka ji wani hada ma wai shi ai kaza zai yi siyasa wani zai ci wala ya tsaya zai faɗa masa babu gaskiya Allah ya kare mu sai Allah wada cikin sarki yace والشعراء al الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله ما دوك كين سركي والشعراء miyagun mawaƙa yattabi uhumul gawun halakakku ka biya su wato masu biyar su baya halakakku ne da masu gayyata su so su musu waka kuma halakakku ne domin nan malamai suka ce shu'ara mawaka mawaka iri daban-daban ne ko ba gaskiya ba domin akwai shu'ara jahiliya su sun yi lokacin sun wuce musulunci bai taho sun suka babu baka ko ba gaskiya ba sannan akwai mawakan suka yi rayuwa kuma bayan musulunci ya zo akwai mawakan da su sun yi rayuwa cikin jahiliya kuma sun yi rayuwa cikin musulunci kamar Hassan bin Sabit min al-mu'ammari yana daga cikin wanda aka yayi shekaru da yawa hassan bin sabi ya shekara 60 cikin jahiliya yana tabargaza sannan kuma da musulunci ya toye shekara 60 cikin musulunci kuma ya musulunta ya taimaka ma addini to saboda ka shi yasa kana ganin abin da aka ce ma waka dama kun san waka tana mushi tsakanin waƙe da waka dama ita waka abin da aka ce ma waka kalamun mawzunun al-muqaffa al-musiru lil-awatif dama ita waka magana ce mai tsari wadda ke da wakafi amma wadda ke tayar da adifa ka ji ana jan hankalinka yana ta wanda in sun ka fara suna ɗaukar hankali ƙwarai daga gaske da in ta kalifar hayati wa man ya'ish samani na haular la'aba laka ya tsami wa mallam ya mutu bi stage mata da zairihi ta adarta asbabu wal wahidu haka za ka ta ganin suna waƙoƙin suna ɗaukar hankali ƙwarai da gaske wannan shi aka ce mawaƙa to amma shi ko waƙe shine irin za a waƙe ilimi waƙa ta ilimi wanda za a waƙe farallan sallah a waƙe sunonin sallah ko a waƙe tsalki da sauransu shi wannan shi aka ce aka mawaƙe ba waƙa ba ne duk abin bai zabar a ɗifa ba waƙa ba ne shi yasa kana ganin mawaƙa wasu lokuta daga shiga ban ɗaki sai wasu baitoci su so mai sai ya fasa wanka ya so sai ya rubuta su ne ya koma hmm. dama haka nan su belon mutum da suka yi wani a cikin mota ɗai sai ba su fara komai na waka sai kama rubuta su wani ya jirgin sama kahin ya sauka ya yi baiti mai ya ya yi kasida mai baiti baiti talatin ko kuma da haka taho musu na suka yi wata rana abin bai taho ba ɗai yake to shi ya ce mawaka abinda ka taho maka dan su mawakan jahiliya sun saba da in mutum zai fara waka sai ya buɗe da yaban matakai kun ko ya buɗe da yaban wani kwangon wuri da an kai zama an yanzu an tashi ba a zama wurin hmm. za ga irin su imrul kaisi za ga suna suna sayin wannan ko a yi gazalu na siffanta abin gammaci kayan a shiga cikin abin da aka so na waka to su mawaka Allah maɗaukacin sarki ya kasa su kashi biyu akwai miyagun mawaka suna yake magana a nan halaka kuma ka su duk wanda ka gana biyan mawaki halakake na jama'a ina fatan mun gane magana shi yasa qur'ani yace wa shu'ara ay shu'ara as-su'i alladhina yufsiduna bi shi'rihim wa suke yin banna cikin waka Allah yace yattabi'uhumul gawun halakakku ka biyar abdalun batattu fa yaquluna ma qalu bihi sai suna fadin abin suka ji mawaƙa na fadi kana gani yanzu idan ka ce mawaki zai tafi a garin ka za ka ga malam yadda za a cincirin do zuwa saurare ne Allah ɗaya sama zai taho a cikin mutane eh eh mutum sai ya biya kuɗi shi ya bada kuɗin get sannan ya shiga sai ya ji wa kai yace wa yarunahu anhum ala bil iftar kuma suna ruwaito kalamai daga bakin mawaƙa sai ga wani ma yana yana shi din maganar wani mawaƙi yana kuɗi yace ala bil iftar fil ard wato hanyar wato ɓanna cikin ƙasa lidalika hum mazmumuna bi ittiba'i saboda su masu biyar sun zama wato abin zargi ga biyar yanzu idan aka ce mabiyin mutum halakacce na to na ta shi wallahi ka biya kuma ina fata kun gane irin wannan magana Qur'ani Allah cewa miyagun mawaka halakaku ka biyar su ya ta su mawakan da aka bi su ba halakaku na ba ai su suka yi zama ummul habai don su su halakacce ka biyar su kenan su sun riga sun halaka sun riga sun kone kenan sai Allah ta'ala ya ce alam tara baka sani ba annahum cewa su waɗannan miyagun mawaƙa fi kulli wadin a cikin kowane rahi a cikin kowace A cikin kowace mugun magana ya imun suna suna ɗaimuwa ciki yambuna ai suna kutsawa suna zarcewa ya waya huduna ala gairi ala gairi mubali ba su koda kuwa wa yujawizuna haddan wa dahan wa hija'an suna ƙetare iyaka wajen yabo da kuma zargi sai ka ga mawaki ɗaya malam ya dinga ya kage yana cewa mutum da waka da ƙarya ba kai abu sai ya dinga cewa ai kayi abu kaza saboda yana son ya fata ka shi yasa malamai suka ce mawaki in za ka gane cewa irin waɗannan mutanen banza ne za a ga ayabi mutum kuma gobe sai ga an zage shi sannan sai ga an zage mutum kuma gobe sai ga an yabe shi sai su girma wanda an walakantacce sai su walakanta kuma wanda ne mai girma hakan na suka yi yanzu kana ganin waɗannan masu waƙan in suka yi suka yi kyale su baka ba su ba yanzu kana mm. ganin an ɗauko wata magana mai muni a jefa maka ƙwarai ko ga ka ko ga halinka ko ga gidanku ko ga ka ko ga wani abu dai ko a kagona sai a jefa maka kaga yan kadiba ya fi kulli wadin ya himun su kawai abin da himma su duniya kawai ba su shi mawaki in kana bashi to kenan ka ka shiga daga sharrin harshe ne ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin wa'annan mutane Allah ta'ala ya ce wa annahum yaquluna ma la yafalun kuma su suna faɗi abin da ba su aikata suna cewa fa'alna mun yi kaza alhali ba su koyi ba ƙarya ina su yi kenan daga cikin sufofin miyagun mawaƙa akwai ƙarya duk mawaƙin da aka gane maƙaryaci na to yana cikin wa'anda yana cikin wa'annan yana cikin wa'anda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan ubangiji Allah ya kare mu kuma an yi su sun zamanin manzan Allah kuma an yi su mawaka masu zagin manzan Allah ta sallu amma kuma an samu wasu mawaka waɗanda za a faɗi su ko sun tsayu ta hanyar ba da kariya duk wanda ya zagi manzan Allah wallahi ta tsanci mutunci da wannan manzan Allah kuma sai ya samu lahiya ta bakin mawaka dole Allah ubangiji ba mu ikon ganewa amin da wasu Allah ta'ala ya ce إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نعم no. eh to bege na cikin waƙe dama an ce waƙe wani abu na za ka waƙe wanda za ka ta ƙoƙarin tattara tunaninka zuwa gare shi ba ka yi ta to su kuma waƙa kana gan iya ganin ya yabi ice wani suka ga ya iske wani gida ya waƙe ko ka ga ya waƙe ta yata da ya yi tun daga baro gida ne har zuwa inda ke har zuwa dawowa to sai ya waƙe ta wannan shi aka ce mawaƙa ce amma yanzu ita waka ta ilimi za ka wake farlan arwallah ko sallah baka ta ciki shi ya ce mawaƙi da bege bege cikin waƙe ya da ba eh kware ku kaga wanda aka samu kiɗi shi an bata shi ko mi tsafta ce ko mi tsaftar waka da an samu ta kiɗi an bata saboda duk malaman sun yi ittifaqi kiɗi haramun ne babu malamin da ya dukka an riga an tabbatar da kiɗi haramun to kaga yanzu in ana yin waka ta ƙwai aka an kasa kiɗi ta ga an bata ya kamata ya yi musulmi ya mai da hankali kai bar jin daɗin waƙar a kiɗin da aka shirya bata ma abu mai magana da wani shehin ɗariƙa ce mai kaga yanzu kiɗin da aka sawa cikin begen da aka wa annabi mun yadda bege annabi gaskiya ne amma kiɗin da shi ko haramun ne da ke kowa ne da suke suna sauraron waƙoƙi 'yan kano ba agon sauraron wanga ya yi wanta shi su suwa ta musu bauta suke ba ba su lara suke neman su samu ba amma su waɗanda masu wannan sun ce lara suka samu ana samun lada da aikin haramun eh halatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cuɗanya abin da an naƙwaye da wanda amma buna, Allah bai san wannan in har waƙa za a waƙa in tsaba bu wanda haka ya kamata kuma a aji manzan Allah matsayi ne ka a ce a wuce wurin wurin yabon shi dan wasu za sun wuce wuri wurin yabon manzan Allah Allah madaukakin sarki yace illal ladina amanu sai mawaƙan da suka yi imani wa amsar kuma suka yi aiki na ƙwayar mini shu'ara daga cikin su mawaƙan wanda daga cikin su akwai Hassan bin Sabit akwai Amr bin Shirid sannan akwai ka'u bin malik sannan akwai abdullahi bin rawaha duk waɗanda suna daga cikin mawaƙan musulunci wanda sun wa manzon Allah waƙa sun yi difa'i wallahi annabi ya ji su sai da yace uhujuhum wa ruhul qudus ma'ak yace halbasu yi musu zambo mala'ika jibril ya tare da kai haka manzon Allah yace ma yace ma wannan yace ma Hassan bin Sabit saboda kawai kenan manzon Allah kuma ya rike waɗannan mawaƙan kuma sun wa musulunci waƙa amma in ka diba za a ga su waɗannan mawaƙan aikin su in aka ce wurin yaƙi ko aka so majalisa duk wani mutum da ya kasance cin mutuncin manzo Allah suka suka rede shi sun tashi suka fara waka dole mutum ya samu duk ya zama sai ma yan uwa sun kuma tawan don Allah me yasa kace ka taka rawar mugun abu waya daga irin su Banu Abdul Muddan sun kaso suna suna mutane shi shi gantaka ga manzo Allah Allah ya ba mu ikon gani shi yasa ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani mawaƙan suka yi imani suka yi aiki na kware cikin waka wa zakarullaha kasina kuma suka ambaci Allah da yawa ai lam yashghiluhum ash-shi'ra shi'ru an dhikr waƙa ba ta dauke hankalinsu daga wato daga zikirin Allah ba ko suna waƙa suna ambaton Allah suna sallah suna salati suna azkar waƙa ba ita azzungur ba kullu ita suka yi amma yanzu in kadi mawaƙa yanzu kullu ina kan ina tunanin wace waƙa ta zai yi sai ta dauke hankali daga ambaton Allah bai da wannan lokaci wan kafaru kuma suka yi taimako suka suka kawo dauki wa musulunci min ba'di ma zulmi bayan wato bayan sun yi zalunci ko kuma bayan an zalunce su Allah ta'ala yake cewa wa ya alamun zalam da kuma su kai zalunci za su san daga cikin mawaƙa da wasunsu ayyamun qalabin wacce majuya ko wacce makoma yanqalibu za su koma yarji'una ba'dhum za su koma bayan mutuwa idan da wanda an mawaki da wanda ba mawaki ba in azalumi na wallahi in ya mutu zai san ko zai san wace kuma a tashi idan yan wa musulmi duk sana'ar da mutum kai tsaya ya dibi abin da ya kamata shi ya ciki in kai mawaki ne ka tsaya ka diba wa ka saka tana ko ta halatta wata rana wani mawaki ya tona masallaci ya isko mu inda malam nasu ya ce malam ni ya na nake in tuba ga haraka waka yan bari mala ya ce in in wani baka iya bari ce wallahi mala <laughs> ina bari wallahi mala ya ce ya kwanta kai ne gaba ɗaya bari ko kai hajima sai ga ya sace komawa ya sace komawa ruwa ba abin da ya sa kuɗi suka samu da yanzu na iya zuwa ya shiga studio ya shirya waka wanda an kai ma wakan nan sai ya bada kuɗi sun kai miliyan ko dubu ɗari biyar ko ba haka ba amma problem inda aka samu idan mutum ya bari zai yi sana'a ko kai yi ma kuma ya sace kuma ruwa kaga an samu matsala ke amma in mutum da gaske zai yi to dole in ya kaurace ma waka sai ya kaurace ma abokanai masu waka nan duk kayan ganguma ne sai ya kwashe sai ya gaba da su ko ba gaskiya ba da ganguma ne da kayan waka ta da studio duka su ya waki da su ga alama ya ya ya ya abin da ke ya bari Allah ya ba mu ikon gane yace wa amma ladina kanat thiqatuhum billahi fahim mutmainu fi kulli hal amma wannan suka kasance wato aminci su ga Allah ya kasance mai karfi kowane lokaci to su su suna cikin natsuwa kowane lokaci ubangiji Allah ya samu dace kuma ina ganin nan ya kamata mu kwana a cikin wannan karatu insha Allah kuma ya dace zan mu rike karatu da sai bayan sallah ko eh ne kamata mu dakata insha Allah sai bayan azumi za mu zo mu ci gaba muna fatan malamin da za a kawo nan insha Allah ta'ala ya zama mutane za su ba da haɗin kai da goyon baya a cikin karatu na Ramadan insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba kowace shekara muna fata Allah ɗaukacin sarki na zagora ya sa rayuwar muna kai wato bayan sallah mutum so mu ci gaba mun roƙi Allah ɗaukacin sarki na kai kurci cikin karatunmu da ni da duk abokan aiki na Sheikh Nasir Abubakar Mera da masani da kuma Sheikh Eh, adamu nuhu argungu da sauran ma suka yi cikin wannan aiki alaran momi alaran mustafa shu'aibu gangaran kenan Allah ubangiji ya saka da alkhairi saboda ka jama'a mun karatu daga yau insha Allah sai rayuwa ta kai inda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ka wasa ko da dai yaron annabi da mata guda da dole ka babu gan to kun ga zama wanda ka waka waka kuke yi ba ma ya samu guda da ke